to sai littafin mu na gaba uturk asaran qabla rahim wannan littafi mai albarka na uturk asaran ƙablar rahim inda masu sauraro za su tuna mun kwana a ƙarshen shafi na 22 a yau za mu tashi a farkon shafi na 23 kuma da yake ta kawo falaloli da darajojin aikata ayyuka na kwarai waɗanda amfaninsu ke tafiya zuwa ga wasu baya tsayawa ga wanda shi ta ya aikata alkhairin gane wannan ko a gaba da malam yake kawa cikin ayyuka na kwafi da suke da amfani sai ce ayyuhuma afdalu shin wai wanne ne yafi falala al-ibadatu am ishtighalu bil ilmi wat ta'lim mutum ya zauna yana ibada ne ko ko ya shagaltu da neman ilimi da karantar da ilimin wanne ne yafi kun gane tambayar malam yace qala al-hafiz ibn hajar rahimahullah الحافظ ابن حجر الأسقلاني ينا تشيوى الله يجيك أنسى رحمة الإنصاف واتو عادلتي شيني إنصاف إن ذاكي مغانتي عادلتي شيني أكيد هو إنصاف ذاكي تشيما وانتي إنصفيني أفهمت كيمن عادلتي أنصفلي كيمن عادلتي أفهمت إن ذاكي مغانا تذكي وأفضل أكي مغانا أشي متاني باسر إنصافي أنا باسر متاني عادلتي إن ذاكي مغانا sai ce to adalci shi ne an yi kala kullama za da alama huwa fi haƙƙin mu'allaf an gane wannan ku farbu ayin an gane ku a ce duk abin da ya karu a kan abin da yake haƙƙi ne na mukallafi da farilla ce ta ainihi fannasu fihi ala ne wato ma'ana shi dai wajibi a take shi kawai malaikin su mana da wannan dogon bayani yayi an fahimta ma'ana kamar yana so ya wajibi ko abin da yake na farilla ya kasu kashi biyu ya ce man waje da fi nafsihi kuwatun alal faham wa mutum ya zamanto cewa yana ji a wurin fahimtarsa yana da ƙarfi yana da karfin warware dare da abawa ya iya gane abu ya bambance su ya gane mai ake so a gane to irin wannan fatashaguluhu bi zalika mutum ya shagaltu da neman wannan ilimin zai gano ya koya ya fahimce shi ya warware shi ya ce to shagaltu da haka aula min i'radihi anhu shi ya cancanta akan ya da kai ya neman ilimin ko ya shagaltu da wani aikin da ya san cewa zai zai amfana wata shagulihi da ibadati lima fihi min an-naf'i al-muta'addi ya kuma fi amfani akan ya shagaltu da wata ibada wacce take akwai wato amfani ne riskan wani wannan cikin na ko ne wa man wajada fi nafsihi qusuran wanda kuma yaji shi akan kansa yana da tawaya an gane ko yana da tawaya kusuri shine yana da koma baya ba zai iya yi abu 100 bisa 100 ba ba zai ba abun hakkin sa ba to fa ikbaluhu ala ibadati aula abin da ya fi cancanta ya dumfari ibada shi wannan an gane wannan ku bi usur jima'il amrayn saboda wahalar haduwan kabaibai guda biyu lokaci guda saboda shi din katalalle ne sannan koyan ilimi don wani ya amfana ya karantar shi ko ba zai iya ba bai yana haduwa da kasala ne ba za su haɗu ba to sai ya wancan na kiyamun laili da ibada misali in yayi raka'a goma ne yau ran farko yana jin karfashi gobe sai kasa sai bayan wata biyu ko uku sai ya ƙara yin raka'a biyu saboda sakaci misali dama ya san ba zai iya ba ya ce fakinnal awwal domin na farkon nan lautar ka inna da zai bar kin neman ilimi la aushaka an yudayyi ba'd al ahkam bi iradihi da wasu daga cikin hukunce hukunce wallahi za su salwance saboda kawar da ke da yin shi din bai neman ilimin ba na farkon shi wancan mai karfin fahimta wanda zai iya neman ilimin asali shi ko na biyun nan lau aqbala alal ilm da ya fuskanci neman ilimi yarkar ibada ya bar bauta an gane wannan ko to fata hul amrani gaba ɗaya biyu za su kuke mai ba ibadan ba ilimin duk zai iya samun ilimin ba dama Kuma bai sha ba ai malam larabci ke sai kuma masu sauƙi ne wannan kofa ba za ta budu ba na ne na wato mutum na farko yana da kaifin basira zai iya neman ilimi da kuma karantar da ilimin to shi wannan ya nemi ilimin ya fi ya tsaya yana ibada hanya karantar da mutane da biyun nan shi ba zai iya neman ilimin ba ba ma zai gane ba to sai aka ce shi ya koye yayi ibadarsa to sai aka ce da kwancin mai karfin fahimta da basirar da zai iya neman ilimi inda ya ki zuwa ya nemi ilimin da wasu hukunce hukunce da ya mutane ba za su sani ba dan ya musu sukuci ya musu a karin shi da fahimta sa da bai ji ya koya koya musu ba kun fahimta shi kuma wannan mandin mai rawanin kwakwalwa in ya je ce zai nemi ilimi to za a yi asarar duka biyu ne ba zai samu ilimin ba ba kuma zai samu ibada ba to gara ya tsaya a ibada shi kawai suna wani bawon ba ganin duka za a yi hukun mahu idan ya ce wancan za shi ina biyan ana so idan mutum na da kwakwalwa da zakira to ya amfanar da ita inda ta dace ta a inda ta dace akwai wani littafi sunan shi ibtafi wannan littafin ina baku shawara ku neme shi musamman ma mai jin larabci sani ba ko an fassara shi da wani yare yanzu amma dai ba iya sani na har yanzu larabci ne amma yana da sauƙin fahimta kuma amfaninsa shine kamar masu ɗan hawan jinin nan da ɗan siga siga haka ce ka kaɗai sai a ga kina ta dariya a ga sunan ma ce ki murmusa murmushi <laughs> an fahimta wato labarai ne a ciki na gaske ba tatsuniya ba manzo ki ta balle ba a wannan nabi ki ne faru tun daga kan annabi sahabbai da har zuwa lokacin mu abubuwa ne na hikima ko maganganu ne ko wata hira ne tsakanin wani da irin wa'annan abubuwa mawallafin littafin shi ne a tukur قائد بن عبد الله القرن دكتور قائد بن عبد الله القرن قائد القرن سوري قائد القرن قائد القرن بعض النعت عشان سنة الناس wata rana an yi irin buffet da ake yi a jami'an madina sai malamin ya ce dole sai mun sai littafin wani lokaci malamai sukan ba da umarni sai a sai littafi kaza dole cikin littafin da za ka ji tara da littafi kaza akwai su ire-iren su suna nan wanda har yanzu a wasu littafai in na gani zan san cewa wannan malami kaza ne ya ce dole mu sai shi ko maka siya don wani ganin amfani sosai da wani shi ma safahatun min sabalul ulama amma shi ba dole sai kun sai wannan ba wannan shi ne da labarin malamai da suka yi haƙuri a duniya wajen neman ilimi da jarabawa na rayuwa da wanda ya shafi ƙarinsa ba saboda musiba abubuwa na ban mamaki da suke faruwa matar da ta fi aya ashirin da takwas da wanda aka kulle shi a kurfe ɗinka riga da wando a cikin akwai <laughs> za ku shagar ta abubuwa na ban mamaki ku bar wannan littafin da kawai almihim na'am a wani abin shi na manta wani al'al abdulkarim ina ji na manta suna amma dai safatu min sabar ulama shi wancan a takaice a ciki nake so ba ku labari muna magana ne akan dama da mutum yake da shi ya sarrafa kwalwarsa inda ta dace ba inda bai dace ba Ku sai kawo kissar wani mutum lokacin Haruna rashid an fahimta Ya ce wannan mutumin Allah ya masa baiwa kusan baiwar da Allah ya masa yana zuwa ne ya kafa allura ta kinki allura hannu babban guda ɗaya in ya kafa ta a ƙasa sai ya ɗauko wasu ƙananan allura ya rika jefa su suka shiga cikin allurar suna fita a ga wannan basirar da wannan hikimar ai ko lalle kaza mutane su tare shi kama mamaki ana tattaba masa suka ta shi gaban khalifa yi wannan abin khalifa sai ya sa a ɗauko dinari dubu a bashi a bashi dinari ɗari aka bashi dinari ɗari sannan ya ce a mai bulala ɗari eh Eh, ya ce kin ga gashi tun ba ana ta dariya aka ce me yasa yalla bai ka sa aka bashi dinari dari kuma sannan ka ci abin da ɗari sai ka bashi dinari dari saboda bajintarsa da ya yi nuna hakika wannan bajinta ne kwarewa da irin wannan sannan kuma na sa masa bula da ɗari ne saboda sakaci da salwantar da basirarsa zuwa ga wannan aikin banza ne wannan ya ce wannan aikin banza ne me amfaninsa ya kamata ya sarrafa kwalwar ne akan wani abin da zai amfane shi amfani al'umma sai sa ce ya bai gudana so wannan mutumin ku kalli abin da malam ya faɗa a ƙarshe kudin ya ce zai yi asara na duka abubuwa guda biyu sai yake cewa dan mai sai ce da adami husulil awwal lahu dan ba zai samu na farkon ba menene na farkon ilimin ya je neman ilimin kuma bai da kwallo fahimtar ilimin ba zai samu ba sannan wa iradihi bihi an istani a sakamakon haka wai dan ya samu ilimin sai ya yin ibada kuma kun ga bai samu can ba ka samu nan ba Allah ya ce wallahu al-muwaffaq qala an-nawawi rahimahullahu imam an-nawawi Allah ya ji kansa da rahma yana cewa ya juzu ma'ana yana magana ne akan wanda yake itikafi shi ta ka kawo shi a cikin buka yani lil mu'takifi imam an ce yace ya halatta mai itikafi an yaqra al ya karanta al wa yuqri'uhu ghayruhu kuma ya koya ma waninsa ko shi ya koya wa an yata'allama al-ilma ya koyi ilimi yu'allimuhu ghayruhu ya koya ma waninsa wala karahata fi zalika babu laifi akan wannan duk da yana itikafi ne fi halin itikafi a lokacin da yake itikafi qala ash-shafi'i imam ash-shafi'i na cewa wa ashabuna mu ko a mu. wa zalika afdalu min salatin nafila yin hakan yafi mutum ya tsayin nafila ko da aiki kafi ne ana ya raga karantar da mutane a cikin masallaci in dai akwai wanda ba su iya kurani ba gashi aiki kafi yake su zo su koya ya koya shine yace gawo ya ce ya tashi ta nafil fili li'anna al-ishtighala bil ilmi kamun shagaltuwa da ilmi fardu kifaya wannan farali ne da kifaya wa huwa afdalu min an-nafil fardu kifaya kuma yafi falala saboda da nafila ina fata muna fahimta to ballantana kuma a ce wajibi ai idan aka yi sa'a dan ni zan kira shi sa'a ne amma ko da za a ganshi kamar a ce rashin sa'a a ce wanda suka zo ita kafin a ce jahilai ne ba su Qur'anin ba ai ya zama dole wajibi ne ma yanzu ya koya musu Qur'ani ina fata muna fahimta na ba ku labarin Haiwa ibn Shuraih yana zaune a majalisi kamar yadda nake zaune nan da ku muna karatu mahaifiyarsa sai ta zo tana da yana da uwa makiya ake ce mata me ma'anar ummu makiya mai irin surutun na masu zafin harshe na faɗa an gane ku haiwa ya amsa labbaiki ya umma ya ka ɗauka wani masifa ne da kala mai kira ka tashi ka je ka ba kaji abinci kuma dole ya tashi ɗan haka ce zai miƙe da zai zuba ba kaji tana kin wasu ƴan tsaki ya zuba musu abinci ya zuba musu ruwa sai ya dawo ya ce wa ɗalibansa karantar da ku na fila ne ɗa'a ga uwa ta ko wajibi ne kun gani to yin karantarwa ya fi wato halalarsa ta fi ta yin mai ta yin nafila wali annahu musashihul lissalati kuma domin yin hakan yana gyara sallah ai shi karatu dan mutum ya sallah bai iya karatu ba ai ba labari wa ghairiha kuma yana gyara wasu ababen da mama sallan ba mai ibadati na ibadu wali anna naf'uhu muta'addin ila nasi kuma amfanin sa yana tafiya zuwa ga wasu mutane amma in zo na dinga nafila shi kadai ne zan ayi raka'a 100 ko ya samu ladan shi shi kadai in ya kyauta da niyya kenan amma ya karantar da mutane fa wanda ya koya zai koyar a waje ya ce wa qad tazaharat al ahadith sai sun duro masu yawa shine tazaharat bi tafdil al ishtighal bil ilmi ala ishtighal bi salati an nafila suke nuna ma falalar mutum ya shagaltu da neman ilimi ya fi akan ya shagaltu da yin nafilfili wa kana shaykh abdul aziz ibn baz rahimahullahu ta'ala shaykh abdul aziz ibn baz Allah ya ji kansa da rama ya kasance ya turku siyama nafila yana kin yin azumin nafila fi ba'd al-ayyami a wasu kwanaki wa yaqulu yakamce da annahu yad'ufu an al-qiyam bi hawa'id an-nas yana rauna na tsayuwa akan ayyukan mutane kun wannan magana ta zinariya kun gane maganar shi kuwa kin yi azumin yana rauna tashi ya kasa zuwa ya biya bukatun mutane wani zai zo gurinsa na malami yana so ya ce malam matsala na kaza ni da matata ko ni da babana ko ni da ubin gidana a wurin aiki yana neman shafa'a malam ba zai samu karfi shi ne zai mai abin da yake bukata ba saboda malam na azumi zai sai azumin zai ya samu wannan karfin ne abin da malam yake nufi Allah ya samu dace